za mu kira ɗan uwa malam barsa muhammad mustafa ya tuna mana littafin allah saboda ɗaya daga cikin lokacin da ake karatu akan samu natsuwa wannan ne yadda da kuma nufi ne ya za mu yi karatun Qur'ani don mu ƙara samun natsuwa kafin ma ne fara gabatar da muhawarar da za mu da insha Allah. Sai ma da kusa. Bismillah.

Bye, y'all.

نبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka gabatar yau muna sabar shida ga watan kada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗari talatin da takwas kuma ashirin da tara da watan bakwai dubu biyu da sha bakwai Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci مسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه واتك الليس والدارية ومن تتونا مسألة لقد شم مسألة عند سكشافير سكشافير يوم متعدين ba kamar yadda aka yi bayani shirya wannan haɗuwa ne ta sanadiyyar dacewa da aka yi da auren ɗaya daga cikin uwanmu muna masa addu'a muna cewa wa barik lahu wa barik alayhi wajma' bainahuma fil khair Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin wannan auren sai kuma aka samu wata dacewa ta gaba ina ganin kila an kalli munasabar ne shi yasa sai aka zaɓi mawuyin aka ce a tattauna a kan aure da kuma hikimomin sa a cikin addinin musulunci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bana jagoranci Wani abin da yake daidai Allah subhanahu wa ta'ala da baki dai ku ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ci Allah kiyaye mu da kuskuren da kuma ya afu ila Allah mu da sarki gafarta mu ba tsawaita bayani za a yi da yawa ba na kasa mawdu'an da za mu tattauna a kansu insha Allah ta'ala zama suna da gabobi al'aƙalli biyu zuwa gaba ta farko ita ce me ake nufi da aure a musulunci gaba ta biyu ita ce hikimomin aure a musulunci sai gaba ta uku ita ce ababen da ake gina rayuwar aure a kansu a mahanga ta addinin musulunci abu na farko shi ne me ake ce ma aure a musulunci kalma aure da larabci ana ce mata azzawaj ko ana cewa nikah azzawaj ko annikah idan an ce azzawaj ana nufin abu ɗaya ya zama biyu abu ɗaya ya zama biyu shine ake nufi da azzawaj من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ثمانية أزواج دم أنشي الزوج أنا نفهم وانا أبو وانا أبو سيسو حتى سوزما بيشيني الزواج شيني سكي تيمشي الضمام أبي يدون أولي يزما أبو آه sannan kalma ta bi da ake amfani da ita a larabci da ma'anar aure ita ce annikah aure a larabci shi ma idan sun ce annikah shine idkhalu shay'in fi shay shigar da wani abu a wani malaman mu na fiqh a shari'ar musulunci sun dade suna tattaunawa akan me ake nufi da aure a shari'anci ka duba littafai na sharhuhan hadisai da littafan da aka rubuta su na fikihu za ka ga ta'arifofinsu sukan tafi akan. ko su ce haƙiƙatun fil wafi majazun fil aqdi ko su ce majazun fil wafi haƙiƙatun fil aqdi haka dai suke jujjuya amma daga cikin tarifofin da aka yi ma aure wanda ya yi ƙoƙarin fito da mai ake nufi da aure a musulunci akwai tarihin da babban malamin fiƙi a wannan zamanin a shi muhammad abu zahra rahimahullahu ta'ala ne daga cikin manya-manyan malaman ƙasar masar a cikin littafin al'ahwal shakhsiyya ya ƙoƙarin kusanto mana da mai ake nufi da aure domin fahimtar abu tana da mahimmanci akan yadda za a gudanar da shi in ka fahimci me ake nufi da abu to za ka fahimci yadda ake gudanar da shi sai ya ce aqdun shar'iyyun yubihu lirrajuli wal mar'ata wal mar'ati al istimta'a bainahuma wa yuhaddidu li kilayhima ma alayhi wa ma lahu min al akhar shi abinda ake ce ma aure shine wani kulli ne da ake shi za ake cewa daura aure ko ake cewa kulla aure su ma wannan can malaman Allah ya saka musu da alkhairi ai aqdun suka rikice sai ce haqiqatun fil aqdi majazun fil wada'i ko su ce majazun fil aqdi haqiqatun fil wada'i mun ji kalma al aqdi ta fito saboda haka wani kulli ne da ke halatta ma namiji da mace zama sun ji daɗi a tsakanin junansu mata ta ciyar da ta daɗi namiji ma ya ciyar da ta daɗi sannan kuma wannan kullin shi ke iyakance ma kowanne daga jikinsu abin da ke kansa da kuma abin da ya wajaba shi a masa malahu wa ma alaihi malahu haƙƙin abin da ya wajaba a bashi ma alaihi abin da ya wajaba shi ne wannan tarihin ya kusanto mana da ma'ana aure a musulunci duk da cewa shi ma kai tsaye wasu malamai suna ganin cewa bai fito da asalin abin da ake ce ma aure ba shi ya zama lafazin aure yana ɗaya daga cikin lafazza masu wahalar tarihi a cikin shari'a musulunci الشيخ محمد أبو زهر رحمة الله عليه في wannan tarihin da yi kamar ya kalli ayar da ke cikin suratul baqara wani yanki daga cikinta da Allah ta'ala yake cewa wala hunna mithlu alladhi alayhin bil ma'ruf wala hunna mithlu alladhi alayhin bil ma'ruf mata suna da haƙoƙinsu da shari'ar musulunci ta tanadar musu na rayuwar aure kwatankwacin abin da aka dora musu na wajibi na su yi ga mazajensu bil ma'ruf amma gurgudan abin da shari'ar musulunci ta iyakance ko gwagwadon abin da al'adun mutane waɗanda ba su saba ba su saba ba shari'a musulunci suka iyakance ba ko abin da hankulan mutane waɗanda suke masu lafiyayyen hankali ba su saba su wannan za mu iya haƙuri da wannan tarihin na shi Muhammad Abu Zahra rahmatullahi alaihi ma'ansai a matsayin tarihi da ya kusanto mana da abin da ake fi da abu. a cikin tarihin sai ya nuna mana cewa akwai alistinta akwai jin daɗi a cikin aure a cikin tarihin sa ya fitar mana da cewa anna fi zawaji hukukan wa wajibat a cikin aure akwai abubuwan da tilas ne kai kai akwai kuma abubuwan da tilas ne a baka a matsayin kan namiji akwai abubuwan da tilas ne a mamace akwai abubuwan da tilas ne ita kuma ba ta mijinta wannan kan shi kuma ake gina aure in mun kalli hakika haka akwai abin da aka dora ma mace akwai abin da aka dora ma namiji wanda ba su bane za mu magana a kansu al-huququ zawjiyya suna nan lekta ce mai zaman kanta ko kuma wani mawdu'i ne mai zaman kansa da ake bayani a kansa hakkin miji kan matarsa hakkin mata a kan mijinta sai kuma abin da suke ci musu al-huququ mutaaka hakokan da aka yi tarayya ta mushi shi ma ya maka to kai tsaye mata zuwa ga jiwon muhadar wanda kuma dama wannan jiwon shine ga muhadara waɗanda hikimomi ne suka sa shari'ar musulunci ta ce a aure Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tsarin yana da sunan kauniyya yujri hadal kauna alai Allah ta'ala yana da tsarin sa yadda ya ga dama ya gudanar da wannan duniya daga cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala bai ga damar kowannen mu kawai ya faɗo ba a duniya mu zo haɗu kamar yadda kamfani yake fitar da bonvita ko yake fitar da milo ko ya ke yake fitar da sabulun lox ko sabulun joy ko wani abu mai kawai a tabu lokaci ana ta fitowa da shi a ya Allah ta'ala ya sa tsari wani ya zama ba wani wani ya zama ɗan wani wani ya zama kanin wani wani ya zama yayan wani wata ta zama uwar wasu wata ta zama diyar wasu wata a ce matar wane ce wani a ce mijin wance ne ko a ce mijin suwa ne wance da wance da wance wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala so daga koda wannan hikima kawai muka kalle ta akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya yi shi hakimun alimu mai hikima ne shi sannan kuma mai masani ne shi baya yin abu kawai musadafatan abinda laraba suke ce mushi musadafa ko sadda shine kawai abu ya zo ya faru kawai ba tare da shiri ba Allah baya yin wannan hikima ce babba amma wasu malamai musamman malaman da suke bincike akan makasar shari'a manufofin shari'ar musulunci sun yi ƙoƙari su fitar mana da hikimomin da suka sa Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi aure wanda dama idan ana bincike akan makasar shari'a manufofin shari'a ana kallon abin da ya shafi ita shari'a ne ba abin da ya shafi alkaunu ba domin Allah ta'ala ya saukar mana da dalilai guda biyu akwai addalilin ne, akwai addalilin shari'a akwai dalili ne da Allah ta'ala ke gudanar da duniya ko abin da ake cewa as-sunan kauniyya da as-sunan shar'iyya kullum musulmi idan ana karantar da shi ana so ya zama yana mu'amala da Allah ne a cikin as-sunan shar'iyya me kaza me hukuncin kaza me hukuncin kaza kaza wajibi ne wanne yana ciki malamai suka ce daga cikin hikimomin aure akwai hikima ta farko ita ce ijazin wadda samar da ta samar da ɗa shi yasa Allah ta'ala da ya tashi samu mana cikin hikimomin da ya bar ce wa ja'alakum banina wa hasada Allah ta'ala ya sanya ku a matsayin bani ƴaƴa wa hafadatan kuma da jikoki ƴaƴa da jikoki dama ƴaƴa su suke haifar jikoki to ijadu walad a ƙarƙashin wannan babbar hikimar akwai wasu ƙananan hikimomi malamai suka ce a cikin samar da ɗa mutumin da ya yi aure ya haihu ko kuma ya yi aure daga cikin manufofin yin auren don ya samu ɗa shi yasa za ka ga daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta halatta mace za ta iya neman aure a abu idan ya kasance ta tabbatar da mijinta bai haihu shari'ar musulunci ta ba da wannan dama bayan an ba shi dama sai ya yi magani idan bai samu magani ba aka binciki cewa ciwon nan nashi ba na warkewa ba ne an ba ta dama tana da damar da za ta iya zuwa gaban alkali ta ce ita a raba aure yana ɗaya daga cikin almawadi allati yusallu fi alqadi wuraren da aka ba alkali dama a shari'a musulunci ya raba aure ya kasance babu kai wannan manufar babban manufa ce shi yasa a ƙarƙashinta akwai manufofi kuma ƙanana akwai hikimomi ƙanana hikima ta farko a ƙarƙashin wannan babbar hikimar suka ce وافقت محبة الله تعالى في إبقاء النوع الإنساني في هذا العالم hikima ta farko daga cikin hikimar samun da dacewa da manufar Allah da soyayyar Allah subhanahu wataala Allah ya yi wannan nau'in na dan adam zai zama ya ba su a kasa har zuwa ila an yarka Allah al-ardh wa man alayha a lokacin da Allah zai gaja kasa ya dawo da ita da waɗanda suke kanta Allah ya yi alkawari cewa duniyar nan za a ci gaba da hayayya za a samu tanasuri ai ta haihuwa ai ta haihuwa ai ta haihuwa domin a cikin waɗanda ake haifa ake samun mubtalan Allah manzannin Allah ya'ya ne ya'ya ne kuma ubannin wasu sannan cikin su ake samun siddiƙai na Allah idan ka ce a daina haihuwa to ba za a samu siddiƙai ba a cikin haihuwa ake samun shuhada sai an haihu sannan za a samu a ce wane ya yi shahada a cikin haihuwa ake samun salihan bayi wanda waɗannan matakan su ne matakai manya-manya na bayan Allah subhanahu wa ta'ala ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عينا متاكين نبوة متاكين صديقية متاكين شهادة متاكين صلاح waɗannan matakan idan ba a haihuwa ba za a samu waɗannan bayan bana shi yasa Allah ta'ala ya faɗa mana cewa laqad arsalna min qablika rusulan ja'alna minhum azwajan wa dhurriyya ya kai ma'aikin Allah ai haƙiƙa mun aiko wasu manzanni kafin ka sannan kuma muka san suka zama suna da mata sannan muka san suna da zurriya suka hayayya suka hayayya wannan manufa ce babba saboda mutumin da yake jin ka ai aure to yana bakin ciki baya son manufar Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata ta cewa nau'in ɗan adam a ban kasa ba zai kare har lokacin da Allah ta'ala na da ba? yanzu ɗan adam shi ne ke da tsari na aure ce mutum ba zai zo wata kawai a hanya shi ke zai kama ke ta zama ba shi sai an yi biki sai an ɗaura aure an yi wasu abubuwa na daban yanzu ban jin akwai wani bincike da aka yi na masu kimiyya da suke cewa adadin tsoron jinsin dan adam zai ƙare sai dai ma tunanin da ake wai an yi yawa amma akwai bincike tabbatacce cewa da bisoshi sun kusan ƙare su ƙare kiwaye sun kusan ƙare amma babu binciken da ake cewa dan adam zai ƙare akwai binciken da ya tabbatar da akwai jinsin tsuntsaye da sun ƙare a yau da can shekarun baya akwai su amma yanzu ba ka ganin su ila da zan yi tambaya wasu matasa a nan ba san angulu ba a zariya angulu kawai kusa kusa angulu ba su san angulu ba ba a ganin ta ga wannan misali amma dan adam wannan manufa ta farko nan daga cikin ƙananan manufofi da suke ƙashin ijadul walad manufa ta biyu موافقة محبته صلى الله عليه وسلم في تقصير من به مباحاته أقيداتي وانا سويا أن صلى الله عليه وسلم ومن أيوي تامس وطن الذي الفحدي لسورة المجيئة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي تزوج الولود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة a wata riwaya fa inni mukathirun bikum umama yawmal qiyamah auri mata waɗanda suke alwadu fatin da suke kaunar su wanda a tsakaninku akwai kauna sannan alwalud wadanda suke haihuwa ke haihuwa daga cikin binciken da ake buƙatar ka yi idan za ka yi aure a musulunci ka yi bincike shin gidansu suna haihuwa ta ya ake gane ana haihuwa mamanta ‘ya'ya nawa ta haifa ita kadai ta haifa ko daga ita sai wanta ko daga ita sai kan da shi ke nan yana ciki sai an so mai tafi uba ubahi bikum al-umama yawm domin ni zan yi alfahari da yawan ku ranar gobe kiyama ga sauran al'umma shi yasa manzo Allah sama a hadisi sahihi yace a arju an akuna aktharuhum sawada ina fatan in fi dukkan annabawa yawan mutane sannan hadisin mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu gidaji babu azaba annabi sama ya ba da labari cewa In rufi ali sawadun azimu kafin nan yana cewa ya ci nabiyun ma'ahu rahmu wan wa ma'ahu rajulani والنبي ومعه ثلاثة رجال وثلاثة رهط سنة والنبي وليس معه أحد إذا سمعت أذين تشعر القيامة الله تعالى نونا وسأقول النبي an ɗaga masa ya ga mutane wani annabi zai zo ya wuce mutanen da suka yi imani da shi ba mutum goma ba idan an ce arrahab daga uku zuwa goma shine lissafin arrahab a wajen malaman lugha yace wani annabin kuma mutum wani annabin mutum biyu wani annabin kuma mutum ɗaya wani annabin shi kaɗai zai zo ya wuce ba wanda ya yi imani da shi wanda da'awar da ya yi yace in rufi ani zawadun azim sai aka ɗaga min wasu jama'a daga tsarin jama'a qultu sai na ce a haula bi qaumi na ce ma mala'ika jibrilu alayhi salam annabi sama yace wannan su ne al'ummata manzo sama yace laysu ummataka innama hum qaumun musa ba al'ummar ka ce mutane annabi Musa ce muna nan aka daga mu tarin jama'a sai malaika jibril ya ce haula ya ummatu wa fihim sab'una alf rajul yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala iqab a cikin sa akwai mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba za a ba ba za a musu azaba annabi sama da ya kawo nan sai shige cikin gida ya bar sahabbai su tattauna wasu suka ce umul ladina lam yushriku billahi shay'a wasu suka ce umul ladina wulidu fil islam kowa ne ta faɗin nasa masu sama ya bar su ne su tattauna da ya fito sai ce humul ladina la yastaquna wa la yahtawuna wa la yatatayyaruna wa la rabbihim yatawakkal su ne wanda suka cika sukofi uku sukofi uku da suka dunkule su suke ba da tawakkul ba shi bane ba magana kawai dai in rufi ali sawanul azim annabi sama al'umma tana da yawa babu yadda za a samu al'umma da yawa ba a sannan a cikin wannan hadisin da manzo sallallahu ya ce fa in ubadi bikum al-umam yawm al-qiyamah malaman tarbiyya suka ce ba ana nufin kawai mujarradu ilahi ba ba kawai a haihu ba akwai me akwai tawabi'ul wilada akwai abubuwan da suke bibiyar haihuwa babba daga ciki tarbiyya tarbiyya wannan ita ce manufa ta biyu daga cikin manufofi ƙanana daga cikin manufofi ƙanana na haihuwa manufa ta uku kuma hikima ta uku daga cikin waɗannan ƙananan hikimomi ita ce أن يجد الإنسان من يربيه في شيخوخة طفولته samu wanda in ka kuma zai kula da kai ka samu wanda zai kula da kai in ka wannan na ɗaya daga cikin manya-manyan manufofi na haihuwa wanda in ba mu manta ba haihuwa na cikin manufofin aure ko hikimomin aure to na uku a cikin waɗannan ta uku a cikin waɗannan hikimomin hikimomin haihuwa ita ce samun wanda zai kula da kai a lokacin da ka tsufa wannan manufa ce babba shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kure maka saboda shi rabbun qadirun ne rabbun qadirun muqtadirun ne la yahtaju ila ahadin shi sa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba neman wanda zai kula da kai idan ba gazawa ce gazawa ce shi yasa za ka ga iyayen da suka yi rashin sa'a ‘ya'yansu sun girma da su amma kuma ba su kula da su ba suka suna sajjalawa hatta a cikin wakoki ga zautuka mauludan wa'insuka ya bi'a na na na na na na na na na rika shayar da kai na rika kula da kai amma ni yanzu ga abin da ka zo kana shi yasa kuma hadisi sahihi manzon sama ya lissafa mutane guda ya ce masa mala'ika jibril alaihi salam ya zo ya ce masa ya yi addu'a shi mala'ika jibril manzon sama ya amsa ya ce amin daga cikin mutane uku nan sai wanda ya girma da iyayensa amma bai shiga aljanna ba ta sanadiyyarsu ya iyayen sun sun manyanta ma sai ka ga mutum yana da manya-manya ya da sassafe ya mutu yana shara a kofar gida su kuma suna nan ba su tashi da safe Kuma a gidan shi za su zo ci abinci idan aka yi lattin abin kalaci suna da damar da za su yi magana su tsaki kuma uwar ce mai dafa abinci idan aka dafa abin da ba su so za su kai a cikin su ce su ba ta cin abu kaza yaro matashi ƙato ya zai ce ma ko shi da shi gaskiya ya cin da Allah baki da wani abin nan ta ɗau naira da shi biyu ta bashi ita ce shi ko ya ce shashari sai an yi zuwa a gidansu wannan rashin sanin manufa aure idan mutum ya san manufa aure ba zai wulakanta ɗansa ba zai ki kula da shi a lokacin da yake yaro domin wasu iyayen su ne su suke jawo wannan irin baban yanzu mutu kai shi abin da ya masa mun kai shi ɗaya daga cikin mawakan jabiliya baban shi sarki ne mun kai shi baban shi ya kula da shi ƙarshe ma kuwa ake ya tafi je zama ɗan duniya yana shan giya ana kiɗe-kiɗe ana rawa da 'yan mata ana aikata ma a aka za mu kawo shi labari aka ce ai baban shi ya an kashe shi ya ce bayyani abi sabiran muhammada ni dama ku kabira ce babana ya wadakanta ni ina yaro ya ja mun aiki domin a larabawa a kashe baban mutum bai ɗaukan ba to an kunya ne sadaka yace dayya'ani abi saghiran wa hammalani damahu kabira amma tunda har yanzu akwai wannan tabi'i wannan dabo a cikin zuciyarsa yace a cigaba da kida a cigaba da kida ci gaba da kawo giya yace al-yawma khamr wa qad al-amr yace yau kan giyan mu za mu ci da sha a cigaba da sharholiya sai gobe za a je a yakin ɗaukar fansan ba kuma ba dogon sabba ba ta yiwu ba wannan na ɗaya daga cikin manufofi an taji da man yuraddi ka fi shaidu ka fi kulati lokacin da kai ma ka tsufa shaidu ka fi kufula ta'adi shaidu ka fi kufula tsufan yarinta tsufan yarinta wannan ita ce manufa ta uku manufa ta hudu ita ce at-tabarruj بموت الطفل إذا لم يبلغ الحنسة hikima ta hudu daga cikin hikimomin haihuwa neman albarka da ɗanka idan ya rasu lam yablu bil insa kai lokacin da zai yi wannan na ɗaya daga cikin manufofin aure shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da imam al-bukhari ya rubuta a cikin al-adab ya fito wata rana ya tambayi sahabbansa ya ce a tadruna mani rakubu fiku al-rakubu kun san waye ake ce ma bakare ko wanda ake ce ma juya a cikin ku sai suka ce al-rakubu fina man lam yalid wa lam yulad da bakarare a cikin mu shine wanda bai haihu ba a haifa masa juya kenan sai mun zo yace a arqibu fikum man qaddama waladahu ai wanda ake cewa man lam yuqaddim waladahu wanda ake cewa juya a cikin shine wanda dan sa bai taba mutuwa a wannan hadisin al-Imam al-Bukhari al sai fito da ma'anar. ke fito da ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam mata suka zo wajensa suka ce mazaje sun fashe ilimin sun ban so da ka ya ma'aikin Allah ka sanya mana wata rana ta musamman da za mu zo ka rika mana wa'azi ka rika mana karatu shi yasa Imam Bukhari babu yayi ce babu hajji khassu nisa'i yawmun لتعليمهن ووعظهن في باب تنا زمنا الإمام البخاري أنا تعبان shi yasa sai yasa shi da tiga tambaya shin ya halatta a ware ma mata wata rana ta musamman ta su ce yawmun nisha ranar mata karatun su ne kawai domin a karantar da su a musu wa'azi to ka kashi ne ka tara su ya ba su rana ya zo musu wa'azi daga cikin abin da annabi sun sama ya karantar da su ya ce ma min imra'ati mutu laha thalathatu awlad illa kanu laha hijaban minan babu wata mace da ƴaƴanta uku za su mutu sai ya kasance su mutu kafin su balaga ce sun zama mata sanadiyar ba za ta shiga wuta za su katange ta daga shiga wuta wata mata ta miƙe ta ce ya rasulullahi wala wisnani ko biyu ne manzon su ne ce wala wisnani ko da biyu na na ummu atiyat al-ansariya radiyallahu anha kamar da Imam Ahmad ya rubuto ta ce ya laitana sa'alnahu walau wahidun ina ma da mun tambayi Allah sun ko da daya al-allama ibn hajar rahmatullahi alayhi da yazo sharhi wannan hadisi a cikin fatul bari shi yake ce mana واستعمل لفظ الولد يشمل الثلاثة وأكثرها وأقل منها والواحدة شوانا عن النسم يأتي ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد أنت ثلاثة من فرصة كدواء الولد أقبت إيش نتيجة تقول تقع سيدو من يقول إيش أقول ليه وتقول da abinda bai kai biyu ba abinda bai kai uku ba kai hadda ɗaya ma imam na hajar a cikin fatul bari ya kawo hadisan da suka zo da siga ɗaya sai ya ce walakin na kulla hadihi ahadith la yasihhu lihtijaj biha hadisan da suka zo da cewa akwai kwara ɗaya dukkanin su ba su inganta amma a mafhumin wancan hadisin a musulunci kamar yadda ya mana istinbati to yana nuna cewa hadda ɗaya to da ko da ɗan mutum ɗaya mutu ana fatan ya zama sanadiyar ba zai shiga wuta ba ta sanadiyar sa insha Allah wannan hikima ce babba akwai zafi a cikin mutuwar da akwai zafi shi yasa mutum sama ɗansa ya rasu ya huta Abdulrahman ibn Auf radiyallahu anhu yake an sama yana huta ɗansa Ibrahim ya rasu radiyallahu anhu yace amma kunta tanhana anil na'i ya rasulullah ya ba ita Allah ba ka hana mai kukan mutuwa ba manzo sai ya ce laysa na'ya innama huwa rahmat ce ba kukan mutuwa nake ba tausayi tausayi ne shi yasa ɗaya daga cikin wasu waɗanda yin wanda ake ce mawaliyai babban malami ne tabbas al-imam al-fudayl ibn iyad al-abu ali yana ɗaya daga cikin ashabul awali ina cikin malaman masana su ne na farko farko haka ce wai ɗansa ya mutu ba zai shi kirkaci da dariya an ce masa ɗansa ya mutu sai kyalkace da dariya sai aka tambaye shi aka ce توفي ابنك يا توفي ابنك يا أبا علي كيف تذهب رضا بما صنع الباري yace na yi ne saboda abin da na yadda da abin da Allah yi albabu kai bai masa rabi yace ba kan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhaku sahabi sallallahu alaihi wasallam ahqqu an yuttaba annabi ya kuka shi dariya annabi ya kamata a riba shi daga kuka aka ce kai ba ba dariya ba a ce nan kai mutu dai kama dariya to wannan damuwar da zaka shiga ita ce Allah zai musanja ma mutum sai ya zama wannan dan ya zama katangar shigar sa za a zai katange shi daga shiga wuta da izinin Allah wannan fa'ida ce babba daga cikin waɗannan fa'idoji daga ciki fa'idojin haihuwa akwai iladu albana li yakunna li abihinna hijaban min an mata ƴaƴa mata haihuwar mata kawai mutum ya ƴaƴa mata ko ba su mutu suna ƙanana ba in dai ya kula da su ya musu tarbiyya har suka yi aure suka je suka yi ba'a a gidan mijin suka bi Allah suka mutu to su ma za su zama sanadiyar ba zai shiga wuta ba hadisin al-Imam Tirmidhi na Aisha radiyallahu anha ta rubuto hadisi manzon Allah su ne ce man utiya man utiya man utiya bi haula'i al-banat fa sabara alayhinna illa kunna lahu hijaban min an duk wanda Allah ya jarrabe shi ya gwada shi ya bashi ƴaƴa mata ya haƙuri da su ya jure ya musu tarbiyya kowa ya san tarbiyyar mace ta fita namiji wahala kayan sallah za ka siya za ka yafi yawa kudin makaranta za a biya girman binta ya fi akwai hijabi a nan shi ko kawai kila shacce da tawaza ita ko akwai hijabi akwai za sai ta ga na siya ne bai cin kada shi to wannan shi ne abin da ake yana ne daga cikin abin da ya sa jahiliya ba su samu 'ya'ya mata إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ba ta son ‘ya'ya mata saboda nauyin da ke cikin kula da shi ne bayan musulunci ya zo wani mutumi wanda akwai sauran wannan jahiliya a tare da shi yana da yana ana abu hamda matarsa ta farko sai ta zama ‘ya'ya mata take haihuwa sai ya je karo mata sai tana haihuwar maza sai ya kyala matar ta sabuwar gidan mai haihuwar ‘ya'ya mata ya daina ma zuwa wajen ta ba ruwan shi ita kuma bai sake ta ba ta haka hakan mu'allaka shine wata rana yana can ɗakin baya shigowa ɗakin shi ne ta karantar da shi darasi da wasu bai huta sai mali ali hamdata la ya'tina yadhallu fil baiti alladhi yalina غضبان ألا نلد البنينة إن ذلك ليس في أيدينا وإنما نعبد ما أعطينا me yasa ma Abu Hamza ne ba zai zo wajen mu ba ni da ƴaƴana sai ya tafi ya zaman shi a can ɗaki wai yana fushi da mu wai ni ina haihuwar mata shi to ya sanya Allah ne ya bani ina karɓar abin da Allah ya bani kun ji falalar gara ba sa kai wa ƴaƴa ɗaya daga cikin malaman ƙarni na bakwai الإمام واسيلة بن الأسقى يا رب شكرا تدري شيء لدبيان قويت الإمام ابن عطية يروي عن التفسير يجي تشيوا إن من يمن تبكي رحى بالبنات يجي لكي تشيو البركة كامل إن كأولين تبارك ما يعيب لأن الله بدأ بهن domin Allah da ya tashi fadi a cikin alkurani da ya aya ba ta fara lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha tu aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha aqima innahu hakimun alim an kasa mutane gida ya habu liman ya sha unasan yana ba wani ɗaya mata ta ce ya habu kyauta ya habu liman ya sha unasan matan sai aka yi tarkirin su aka ce Allah yana kyauta ya ba wasu ɗaya mata amma maza sai aka ce ne wa ya habu liman ya sha Allah ga dama sai ba wasu mazan da kuce magana kan sun san su a aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha ko kuma Allah ya hada mana mata da maza ya ja'al man yasha wa aqima wani kuma sai Allah ta'ala ya sanya shi ya zama aqimi ba karaya su ne jinsin mutane guda sun mutane guda wasu malamai sukan yi kokari su buga misalai da annabawan Allah amma misalin nasu yana da rauni misali su ce annabi Yusuf ya'yan shi mata ne kawai zalla ba wanda ya tabbatar da cewa daga cikin malaman tafsiri ya ce a ulai banat kunna ashabu lahu ce banat ana nufin duka ƴaƴan ƴaƴan gari domin zai ƴaƴa nawa an ma a zai na lutu alaihi salam yake da su duk mutanen garin za su iya auren su to daga haula banati ƴaƴan musulmai ga sunan matan da shi ƴaƴa na ne ku aure su ku daina zuwa maza namiji ya daina neman namiji sannan su buga misali da wanda Allah ta'ala ya bashi ƴaƴa maza zalla ta ce annabi Ibrahim alaihi wanda kuma Allah ya hada masa Qur'ana wa inata ta ce nabiyuna sallallahu alaihi wasallam sannan ta ce wa yaj'alu man yasha'u aqima ta ce misali da annabi Isa alaihi salam a haka wasu ba da gaske daga misali to daga cikin dai fa'idar haihuwa akwai haihuwar ƴaƴa mata a kula da tarbiyyarsu zama matan kirki ranar lafiya za su zama iya ceton babansu ba zai shiga wuta ba da izinin Allah sannan daga cikin fa'idojin haihuwa wanda suna cikin hikimomin aure shine na ƙarshe wanda za mu iya magana a kan yanzu shine samun lada da ɗa samun lada da ɗa duk lokacin da ɗanka ka masa tarbiyya ya zama mutumin kirki to akwai fa'idoji biyu fa'ida ta farko ita ce yad'u laka inda wafatik abun da ba su fi idan ka mutu zai riga maka addu'a kowannen ku ya haddace idan ma tabnu adaban qata amalu illa bil salat sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu ɗana gari zai riga maka addu'a waqfir li abi يلا تقابل كام بابانا يلا تقابل كام بابا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اودعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والديك وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا إني أدعو الله تعالى ذيك الله لن يركي مبابا سعى الدعاء لن يارس عندما فائدة تبيع كأشو والنفس ita ce ko baka mutu ba yanzu duk iyayenmu da suka kula da mu suke mana tarbiyya duk lokacin da muka yi aikin alheri suna da rai ko ba su da rai ba su da rai za a ba su kwatankwacin irin ladan da muka surkayin ya'yanka goma kowa ya zo aka yi sallar la'asar da shi To wannan ladar ashirin da biyar ko ashirin da bakwai da annabi ya faɗi a cikin hadisin bukhari da muslim to babanka na da shi su goma in kai kake da 'ya'yan guda goma to ashirin da biyar ashirin da bakwai su goma sannan ga taka da kai a ina aka ciro wannan Allah ta'ala yana cewa an laisa lil insani illa ma ta'a dan adam ba ya wani abu da Allah ya naka masa abin da ya aikata da kai sai muka samu hadisi sahihi manzon sa ya ce wa innal walada la min sa'i abihi hadisi sahihi shi lallai ta aikin baban shi ai baban ne ya auri maman ko ya biya ta daki aka a aure aka shagari a sakaɗe san abin da an zo ya kashe ko to min sa'ayi dan ta min Ko to ka in yi aikin alkhairi za a ba shi lada irin ladansa ba tare da an tauye masa wannan abu ne mai kyau waɗannan wasu daga cikin fa'idoji ko kuma hikimomi ƙanana da suke cikin hikimomin yin aure kan ku manta muna magana akan hikima ta farko ne ita ce ta kai mu ga haka hikima ta farko ita ce take da ɗaya mun gane da allo ne sai mu zana alhikmatul ula wa tahtaha hikamun tarjiya. ga babbar hikima ta farko a ƙarƙashin ta kuma akwai ƙanana ƙananan hikimomi to duk waɗannan ƴan cakuce-cakucen ƙananan hikimomi daga cikin hikimomin aure a ƙarƙashin hikima babba ta haihu ana aure don a haihu shi yasa ka yi mamakin mutumin da zai ce ya yi aure amma ko bai san haifin masa kan a ce wai ana tambaya wani ya mutu da shi ya ciki me ya kawo da magana kai aure kuma kana da matarka auren halin ka zo kana magana cewa a zo da ciki me yasa kai auren الحكمة الكبرى في الزواج إيجاد الولد samar da ɗa ka samar da ɗa saboda waɗannan hikimomin da ke ƙarƙashi na biyu shi ne التعاون التعاون فيما بين الزوجين taimakekeniya bature yana da wani karin magana mai ban sha'awa kuma gaskiya ne ya ce behind every ya must be a successful woman lokacin da kaga wani mutum da ya ci nasara a rayuwa to ka kalla za ka ga mace akwai masu shi ta taimaka ma. kuma ga misali babba hadisin bukhari a cikin kitabu badri Shi shine hadisi na uku a cikin sahih bukhari hadisi na malaman bin shi shine hadisi na farko sai hadisin da ke bayani akan yadda wahayi ke zuwa ma annabi sai kuma awwalu ma buri abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakkun abinda Allah ta'ala ya fara ma annabi sallallahu alaihi alama Allah zai mai shi annabi shine ar-ru'ya salihatu kikkiawar mafarki fa kana la yara ru'ya illa ka falak al-fajr sama in yi mafarki sai ga hakke a cikin mafarkinsa ثم حبب إليه الخلاء daga nan sai aka sa ma manzon sama san ya kefe bai san shiga cikin mutane fa kana yadhabu ila ghar qira'a al-layali al-adad sai ya zabi ya tafiya wanda ake ce masa koban kira a makka darare mabambanta sai ya tafi ya je idan guzurin sai kare ya gida ya wata rana ya da mala'ika ko ولا إتاجي مطعيك رعيتي ما أنا بقاش حصو إنسي داياك عانا نهو لكيلة دانا موت داو ودع النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا داو أكتي ما مماتت إني خشيت على نفسي إنا جمع كينا قرآن من ذي بيوبايا عجبان من حجر العجر بكر الباري سيدي كامهم ونوفا روما شاعة نمي فسر إني خشيت على نفسي na ji ma kai na me yake faruwa da ni haka me zai faru da ni haka wannan abu haka me ta ce masa ashe psychologist ce successful woman المرأة السعيدة المرأة السعيدة سيدتي والله لن يؤذيك الله أبدا وترواية والله لا يؤذيك الله أبدا والله ألا أريد من Allah ألا أريد أن تمتك إنك لتسل الرحمة وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل وتقرأ الضيف وما محاسن الأخلاق هل لسه بعد شيء إنا هل جزاء الإنسان إلا الإنسان كنا كوتا تواصلنا أن ألا يمك ممونة وزيد يبا كنا سادة زمنتا كنا لوكا لو ينبعي ونزيز سودة وحلشك ka tashi ka masa hidima in aka ce ga wani bai mata shi ba ta da lafiya ka fito da mota ka karfe mai dare ka je ka kai ta asibiti ka tsaya sai ka ga ta haihu sannan a dawo duk su ne wannan abubuwan da muka yi wasu da su ne farkon abin da Allah ta'ala ya fara ma manzo Allah ma wahayi da su ko aka an da shi a kansu waɗannan abubuwan ba za su faru ba mummunan abu da zai faru da kai ba kana waɗannan amma tashi mu tafi wajen ɗan uwana da ake ce masa waraqatu ibn nawfal wa kana rajulan tanaffa yaktubu alkitaba li-ibraniyya bi yadi ya haddace injila ya haddace altura ya haddace injila sannan ya san yaren dubu to daga yana da ilimin abin da ya faru da annabawan da suka gabata so mu je wajen shi ita ta kama hannun annabi sama ta je ta kai shi ta siffanta masa abin da isma'il ibn akhi saurari abin da ɗan uwanka zai bari manzo sama yi masa bayani irin kamar an je wajen consultant an je wajen wani psychologist ana faɗa masa damuwa sai haka ya girgiza ka. ce za ka namusu lalli nazala ala musa ai wannan shine bala'ikan da ya zo ma annabi musa alaihi salam yace ya laitani fiha tad'a fa ansuraka hina yuqiduka qaumuka min baladi ina ma ina da karfi karfi na kare yanzu ga na ka na tsufa da yawa ina ma lokacin da mutanen ka za su kore ka da ka in taimake ka maza sama sai ya kara cewa awa yahu yanzu ko rana ma za a yi bayan wannan kuma damuwar da nake ciki ce ma ata ahadun bi misli ma ta'ti bihi illa akhrajahu qawmuhu min baladi ai ba wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi ba sai an kore shi da gidansa sadaka shirya warqatu bi da bayras kun ga wanda an ta'awun taimake shi ne shi yasa ne hikima yake cewa idan lam yakun fi manzilil mar'i qurratun tudabbiru dha'at fadi dari idan ya kasance a gidan mutum babu matar da za ta rika kula masa da gidansa dha'at masalih dari ko na gidan shi ya lalace a ce misali kai ma'aikacin gwamnati ne amma ka da mata za ka je ofis tun karfe bakwai ko karfe takwas ba za ka dawo cin hudu sannan ka dawo hudun nan kai za ka shiga kici ka dafa abinci kayan ka sun yi datti kai za ka wanke kai za ka share ɗakinka da daddare kai za ka gyara katifa ka shimfiɗa ta yin rayuwar da wasu matasa suke ta kunci ko ita ce wannan ta damuwa ita ce wannan rayuwa ka gani ba a mafali guda ne shi ya sa, wani malami a shekh abdul fattah abu da rahimahullah malami ne katibi sosai duk da yana da wasu yan matsaloli ɗan kaɗan amma dai malami ne bi ma'anar kaɗan littafansa kuma suna da fa'ida ɗaliban ilimi sun ka karanta akwai littafinsa da ya rubuta ya samu suna al-izzawu min al-ulama malaman da suka mutu ba su yi aure ba ya kawo tarihin ya ce na rubuta littafin nan ne ba don in ce ma matasa su nemi ilimi kan su aure ba ce na rubuta ne domin in ce mu su aure kan su koyi da waɗancan malama shi ya sa amma ga uzurorin waɗannan malaman da ba su aure ba sai malaman da aka faɗe su ba su aure ba sai ka sha mamaki akwai imamul khadim bagdadi rahmatullahi alaihi ko malik a wani kaggan littafin da ya rubuta za ka tabbatar da cewa rashin auren shi ya mashi fa'ida ba kai bane yanzu idan ba kai ba za ka kare a twitter da facebook da whatsapp da youtube ake ce rago a je a ci zai ko a ci alaji ka ki aure kuma kana ta leke leke a waya ko ka ki ka tara kudin ci amma kullum kana zai kudin data ya ce maka ga wani sabon sabon sabon sabon sabon prescription sabon tsari ka fito kai in ka sa jini ne za a baka za a baka tilikit ko kai ta mata hidimar banza to yace ya rubuta wannan littafin ne dan haka shi dai su tsuwan daga ci akwai babban malamin mu islamin Islam Taymiya rahmatullahi alayhi malamin jami'a aka baka tarihin su. kai kanka za ka bai da lokacin aure a gidan yari yayi shekara arba'in baya garin su tsakanin Masar Sha iraki haka ya rika tafiya yana karantar da al'umma sauran kuma rayuwarsa ji a gidan yaki sun shi zai aure ba ce mata shi ba za ta aure shi da wannan yanayi sai ka ga matar da za ta iya auren ta shekara arba'in ya wace ya wacen karantar da al'umma baya masa sai ta ga a bisalatul misriya al'aqidatul hamawiyya al'aqidatul wasiqiyya duk wannan in ya je gari ne ba sai a ce alaga su malam kafin ka bar garin nan da Allah ka rubuta mana abin da za mu rubuta ma Allah shi shine to sai ibnu jamiya ya zauna kawai bai sai da zai tsakanin magriba da shafi sai rubuta musu da shafi ce gashi kudan ya hakuri da shi yanzu ba na ina sauri na yake da lokacin da zai kaza ne zai aure Ƙarshen kuma rayuwa aka zuwa ya haɗa da miyagun shugabanni miyagun mahasadan malamai yan bid'a jefa shi a gidan yaya in ya fita a wancan gidan yaya a sake kama shi a je a mai sharri a sake jefa shi wancan gidan yaya har dai yaushe yake da lokacin aure to akwai ire-iren su a shir abdulfattah abu gudda rahmatullahi alaihi ya kawo su da yawa ya kira wannan littafin al-inzab min al-ulama yace ya rubuta ne dan ya ce kai aure kai ka sai imam an-nawawi an-nawawi ne يعني من الأذكار النووية من الأنبوة النووية من المنحاج على شرب المسلم للحاج من روضة الظالمين للتبيان في علوم في في في, في آداب حملة القرآن أنا ما بقول بيها وريبا أما ذكر لتاريخ السوق cikin tarihinsu in ka ɗauka kai rayuwar da kake yi kai kila za ka yi ilimin addini ne a cikin kashe miliyan ba ka ɗau ta'awun taimakekeniya ka taimake ta ta taimake ka hikima ta uku daga cikin manya-manyan hikimomin aure shine tarwifin nan, tarwifin nan hutar da rai wa ishbaqul in insaniya sannan da biyan bukatar dan adam Allah ta'ala ya halicci dan adam ya sa masa sha'awa malamai suka ce ɗan adam yana da wasu yana da wasu lokutan ƙarfi da Allah ya ba shi guda uku manya-manya ko bai iya ce ba ruwan shi ba akwai al'uwatul aqliyya akwai al'uwatul ghalibiyya akwai al'uwatul ghabiyya waɗannan abubuwan guda uku Allah ta'ala ya sanya su a dakati akwai ƙarfin hankali wanda da shi ne Allah ta'ala yake magana da shi ya zama ne ya zama رجل الشريعة يزم الإنسان الشرعي يزم عند شرعة في ما هذا وفي على القلب وعلى الثلاثة الولد حتى يحتلم والغلام حتى يحتلم والمجنون حتى يسقوع والنائم حتى ينحضع هو يستيقظ يقول أنه ما في ذهب كلمة سؤال لا على القوة العقلية سلم أقل القوة الغريبية Allah ta'ala ya ba ɗan adam ƙarfi na sha'awa irin yadda ya ba dabba ita dabba ce ya zama ba ta da al'uwatul aqliya amma ɗan adam shi wannan al'uwatul aqliya din sai zo sai ta yi da al'uwatul jadidiyya shi yasa ranar da zaka ga mutum duk wanda ya gani ya je kama hannun kawai a gaban kowa wannan ya tashi daga ɗan adam ya zama dabba kawai kuwa ɗaya ke aiki a sa, ita ce al'uwa algharibiyya wannan sha'awa kawai ita ce amma mu musulunci sai ya sa mana tsari ɗan adam musulmi sai aka ce masa ga tsarin da za domin dai dole ya mu'amala da wannan ƙarfin na jikinsa na sha'awa amma shari'a musulunci sai ta seta masa aka ce hanya ɗaya aka yi ne. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون daga cikin siffofin masu imani suna tsara al'aurarsu Sha'awarsu su ba su sakin ta yadda dabbobi suke sakin sai dai ga matansu na aure waɗanda suka je suka nemi aurensu aka ba su aka ɗaura aure da shaidu da waliyi da waci da da da kuma sadaki aka ɗaura aure mutane tashe da aka yi addu'a kun ga wannan kenan al'uwa al-ghazaliya to ishba'in ta mutum ya kosar da ita hikima ce daga cikin hikimomin da ta sa shari'ar musulunci ta shar'ar da aure aka ce a yi aure shi ya sa ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi sahihi yace idza ra'a ahadukum imra'atan idan ɗayan ku ya ga wata mata sai ya ji wani abu daga nata ya burge shi mai tashi ke gida ya je wajen mata shi duk abin da ma wannan matar take da shi to matar shi ta gida tana da shi ila har da doriya ya za a ya zo fili ga ta halatta kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fi bughri ahadikum sadaqat قالوا أيعتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه مثل وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر لكن أبو أنت ما تنزي إسامل هذا يقول لك يا لب باين إشباع المريضة كان داعي كان داعي أوك نقول إسامل هذا شوفوني يجي أبو ديبو كي أبايا يلبو دبا ينشي ƙila da duka ma za ta rabu da juna ya kwakwata mata bayan ƙila ta yi mai tata ta gudu ta mishi tata ta gudu amma wannan ya kace kana da lada sahabbai suka yi mamaki da yanzu ɗaya mu zai je biya bukatar ta sha'awa da a ce yana da lada man su mai tato ga kiyasi ba na kun ta la ta tsuna al-umura ba na kun la ta tsuna al-ashbaha bil ashbah ai abubuwan da suka yi kama yanzu ga ku yi qiyasul aks a wajen malaman usulul fiqh fi qiyas al-aqd yanzu idan ya ya sanya al'aurar da fi harami a matar da ba ta shigo wata haram ba zunubi zai samu ba sahabbai suka ce ba eh zai samu zunubi sai ce to wa kadalika idza wada'aha fil idan al'aurar gida zama yana da da lada wannan na ɗaya daga cikin manya-manyan hikimomi na aure ishbaru zari da zari da insaniya san da sha'awar ɗan da wasu hikimomi masu yawa waɗanda ba su kai wannan ba zan dace a nan an ce musu wa da ta da na ba zai zan tafi gaba ta karshe. ita ce wasu abubuwa da yawa da ba a ce a gina aure a kansu abu na farko abu guje a al'ibada ya kasance da mai aure namiji da mai aure mace duk su ɗauka cewa ibada su aure ibada wanda yake ɗaukar cewa aure wani abu ne kawai na ba baya kallon waɗancan manufofi bai ɗauka ibada yake gashi an ce wa kazalika idan wada a hafi halali kana ku azumi shi ibada ne aure idan an fahimci aure ibada ne ibada ba ta inganta sai da ikhlasi ibada ba ta inganta sai da muwafaqa waɗannan manyan manyan sharuɗa ne guda biyu na qabulul amal karɓar aiki sai ka yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan kuma kai dan Allah so da ka ai aure dan Allah kada ai aure kawai dan duniya abu na farko kenan abu na biyu da ake gina aure a kansa shine ana gina shi akan almawadda kauna malamai suka ce almawadda tas بالعقيدة لكن المحبة قد تثبت بالرعي وبالتشكي in an ce ma wadda kauna ita aƙida ce ke tabbatar ita abinda kai da shi a zuciyarka amma soyayya ana yin ta don wani abu kawai na kurki ba ko da wani abu ba ka sha'awa shi yasa can manzon Allah ne ce maka ne fassar bidati ka rahota da ma'abuciyar addini kun ga aure wannan mawadda a yi ƙauna shi ya sa mutum su mai hana yin auren dole kada ka ce mai aka sai ta auren da ba ta so in ma aka yi a musulunci ya halatta yadda ce ba ta yi kuma a raba auren hadisin al-imamun nasa'i da isnadi sahihi wani ya auren mata ya auren da yansa ga wani ta zo gaban annabi sama ta ce ya ba ya san Allah babana ya auren da ni ga wanda ban so ban so me ce to ba auren ce ya mai Allah dama nai haka ne don kwato ga mata ya kwana na yi da zan bi zan aure shi shi ke na ya tabbata ta ce ba ta yi shi kuma masu sama hadisi sahihi ya ce albikru tustazan wal a nemi izininta kina son wani ta ce har al-imamu abdul razzaq wai a cikin al-musannaf duk da wasu malamai hadisi sun da wannan hadisin cewa manzo Allah sama ya kasance idan zai aurar da ƴaƴansa to yakan tsaya a falo su to su zauna a wata ga labulaina sai a ce atuhibbina fulanan kina son wane ya wance alamar tana son shi a ta buga labulai eh, tana son shi amma fa zarifi ne da shi yana sa musamman da alibawa da sadaqin sana'ani shi ne wannan to almawadda abu na uku da ya wajaba mu gina aure a kan musamman mata shi ne mu gina shi a kan fahimta fahimta kada ka ce za ka gina aure a kan kai komai so ake komai so kake biya maka daidai a attafafu ne ake ne kai ka fahimce ta ita ma ta fahimce ta sannan ko ba a waje ake fahimtar juna ba sai an shiga rayuwar gaskiya ba rayuwar mai darling rayuwar iwaji my my my my my my sweetheart ba rayuwar abun da no one but you ba ita ba sai an shigo gida sannan ke samun tafafu ya zama miji yana kokarin fahimtar matarsa mata tana kokarin fahimtar mijinta a gurguje ba in ba mu kissa ta babban alƙalin musulunci ba mu Shuraih rahmatullahi alaihi kuma da Imam ابن الجوزي رحمة الله عليه يفاء في كتاب أحكام النساء سنة الإمام العربي المالك يفاء في تفسير النساء أقشن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة الإمام الشريف القاضي رحمة الله عليه من يمن يمن على مملكة المسلمين شكوما على كالي يا سامع الكالنج تنظم نسينا عمر تنظم نسينا عمر سيدنا عمر ينادى الكالنج شريف الكالي شريف wata rana yana tafiya sai ya haɗu da babban tabi'i al-Imam Ash-Sha'bi Amr ibn Sharafi Amir ibn Sharafi a shabi dukkanin su tabi'ai ne manya manyan tabi'ai suna cin asabaka sun kula matakin farko na tabi'ai duka biyun nan Sha'bi ya ce ma shurai suka gaisa ya gida ya kwana biya iyali sai tambaye shi ya ce kai fa khabaru ahli ya labarin gidanka Sha'bi ya tambaye shurai. الحمد لله ما رأيت ما يحزنني في بيتي منذ عشرين سنة يجي يو شكرا عشرين شل من تبقى من إلى أن لا خير على الأقل تندك أبو خريعة شيء نواجه ذات مشتشي تنزل وعلا sha'abi ya tambaye shi ce kai wannan wani irin mu'jiza ce haka me ya faru sai ya ce mata zauna samu da kai eh, labari ya guda ce a zaune ka san abin da ya faru ya ce ranar da na auri matata da aka kawo min ita fawajat ta dalilatan fi ghayati jama'a same ta kyakkyawa matukar kyakkyawa yace fa tawadda'tu li ahmad Allah ta'ala wa ashkurahu ala hadhihi al-ni'ma sai na je ne alwala domin ni ma Allah godiya yace fa kuntu usalli sai na tsayi ina sallah yace na gama raka'a biyu na sallah ne na ce assalamu alaikum ban ce mata tayi ba sai na an gode ita ma kashe ta bi da sallar ta yace bayan an gama sai na zo in taba sai ta ce a'a da ka kai ba ko ne a wajena ni ma ba kuwa ce a wajenka a danginka akwai matar da kila da ita ce matar kai akwai mata da yawa a danginka amma Allah bai kaddara ta zo ba wanda Allah ya kaddara ta zama matar ka ce a dangina akwai mazaje da yawa amma Allah bai kaddara wani ya zama mijina ba sai kai To da kai yanzu ka duk wani abu ya gudana ka faɗa min duniyan nan duk abin da kake so da abin da ba ka so amma manya manya da kuma waɗanda suke sawabi akwai abubuwan da mutum yake so tsawari akwai abubuwan da yake son su suka gayyara rayuwa ta lebici akwai abin da yana nan baya canza akwai abin da kuma yake canza to ta ya ce ba na san kaza ba na san kaza ina san kaza ina san kaza sai ta ce to a cikin makwabta suwa ya kake son yi hudar da su wa kake son yi hudar da su kila wani compound ne akwai flat flat wanne zan yi huta da su gida kaza can ki huta da su mutanen kirki ne gida kaza ba na son in ki tare da su insha Allah ba za ka ga sabani ba cikin shekara ashirin da ba ta taɓa saba ba ba ni ko ban taɓa mata wani abin da za a ce ala wajen rai wasu su ɗaya wa ana laha ne? ni na zalunce ta a wannan ɗayan bai amma bai fi ko ba ni ma ka tambaye ni kun ga tafahuli ke tafahuli ko malamai suna baki da Allah ta'ala yake ba da labari cewa ya halici ya yi hannasu inda aka daga naku zakirin wa unza wa ja'alnaku shuban wa qaba'il li ta'aruf التعارف لا يحصل التعارف إلا بالتفاهم وزن سنك Ba zan الجيق ka ba sai na بسينا سنك ko sai an samu ta'arufi yake samun ne. ba a samu ta'arufi sai an samu tafafu, wannan shi yana cin abubuwa da uku wanda nake suka ci aka sannan na hudu shine a tawafu ruhi ya zama an gina aure akan abubuwan na zuciya ya zama kun yadda da juna shi yasa ba a san da suke da yawa ka yadda da ita kaje ka aure ta dan me zaka ka dauka waya ka ci kana dubawa ko ita ko ta ɗauka waya da ka shiga bayan sai ta shiga ta shiga maka sai ta shiga kai wasa ta duba ta ga suwa kake chatting da su ko kuma kai ta cewa ka kawo waya kai ka ba ta waya in ba ka san waya ne sai ka ba ta waya in ba rami me ka rami ku to ku ku sannan na biyar yana da muhimmanci duk da malamin ba su cika ɗansa ba sosai shine kafara mutum ya auri daidai da shi wani malami ina karanta littafin sa al-usratu fil islam yana buga misali yace yanzu daidai ne wani kawai ko sakandare biyu sai je ga wata mai PhD kamar malam sai je ce ita ke so ya aura ko tana mushi bayani ai jam bana ba a ci da yawa ba sai ce ne jam jamulok <laughs> ya san jamulok bana ba mai bai san me ta babu tawakkuli ba babu ba kuka yin ta ba. ko ko mutum tan tsoho tukuk tukuk sai ya zo sai ya ce shekarun shi saba'in ya zai ce shekara ta bakwai ne babu ya yi nisa da yawa to da sauran ire-iren waɗannan abubuwa suna nan da yawa amma babban kufin da ake bukata shine wanda nake sakaci da shi shi da al-naba'a wannan ya fi kowanne muhimmanci dacewa addini abubuwa yau na kai suna faruwa yarinya a ga mata tarbiyya islamiyya da zama baiwa Allah mutum ne shi amma su shi wanda za ta zama naira kayan min da hankali ina yi waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da za mu iya tattuna kansu na ce mana aure makaranta ce makarantar ba firamare ba ba abin nan ba ba secondary ba jami'a babba wadda za ka shiga ka fita da takardu manya-manya ko kuma a kore ka sau da haka makaranta ce da ba a gama karatu a cikinta mu yi ƙoƙari mu bincike a kai a ƙarƙashin shawarar da nake badawa matasa duk lokacin da za su yi aure su riƙa garzaya ko ba ka zuwa karatu ko ba ka zuwa irin waɗannan ma'azozan da ake je ka samu malami ka ce karanta ne kai nikahi kitabun nikahi ne ma ba babu ba ya wuce babu kitabu ne sai sun kare da babu amma kitabu ne kitabun nika a karantar da kai domin matsalar da ake samu kenan sannan mun sha ba da shawara irin ƙungiyoyi da ake da su na addini da institutes da ake da su musamman irin institute of education da irin CSTE da suke koyar da education rayuwa suke karantar da mutane da ɗan adam a ce suna shirya irin waɗannan tarurrukan ga matasan da ake tsammanin za su aure a shirya musu ana ba su wayar da kai a karantar da su mazansu da matansu domin yau wani abu ke faruwa sai a ce maka an ɗaura aure ta TV kuma an saki abin yana da tayar da hankali so da haka mu yi ƙoƙari mun ka shiga makaranta muna koyon karatun nan sosai na aure kafin a ce a yi a cikin shi yana da tasiri sosai akwai littattafai da yawa da malamai suka rubuta da suke da alaƙa da aure mu karance su mu biya su a wajen malamai mu koyi yadda ake zamantake wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka ya na wuce lokacin da na diba na ce da gwamnati wuce awa biyu amma na wuce Allah ya gafarta mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله كما عند أبو بلكت أني بياني با المعروف لا يعرف ولا أبدي على الله أحدا أما ما لنا من وين جرت لي جا سجن بلكت أبو ta gyalle su da kashi izala ne ka cikin su za mu nauyin sa wannan karatu amma tana da muna cikin na whatsapp za mu daura shi wallahi malam abin da ya so da abin da abin da na so magana da na kafin malam wata da zai tariki magana yan uwa musamman malam matsar da ake samu a yau matsaloci yau yi aure kan mace na haihuwa ya'ya mata sai miji ya yi masa wulakanci ya kore ta ya'ya mata ba su ba su ba ne na san wannan kesin ba ɗaya ba biyu muna cikin malam yi ba da shawara lallai malam ya yi na zuwa gare mu yan uwa matasa mu zuwa tsoron Allah ga malamin taliki muna fatan malam Muhammad walha tare da cewa lokacin da aka fara zai fita amma ya tsinci abubuwan da ya iya karin bayanai ko kuma shigo da wata tsafa da za su zama sana da fa'ida muna fatan Allah ya sa malam da alkhairi Allah ya sanya aljanna sa wannan zuriya ta al'umma ta musulmi Allah ya sa ta daure akan sunna kuma Allah shi ba mu mata na gari kuma Allah ya ba mu hakuri da su malam muna maka barka da zuwa. karo jin da ake kuma bayan tarihi na da akwai tambayi da malin Allah bari yin ni bi ya ya ta wasu insha Allah awu da yan yayi ne ce ba ni da shi ta da wannan ne ko an da da shi ma da ma ta da shi ya ya da yi ta fa an yi wa da shi sha ne ko ko na wai ko ma sha ko an da shi ya

za mu so da ruwa shi ne hikimomin aure sannan ya kamar yadda shi na da shi da yau shi ne haihuwa wanda cikin hanyar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bi da ya ta al'umma a duwar sana akwai haihuwa kamar yadda sani ya kama da annabi ba ruwa ba ruwa da ruwa ba ruwa annabi isa da ruwa ba ruwa sauran al'umma ko kuma da kowa da kowa sannan ya sa da ke addu'a ni ne ya kuru na rabbana hamda na min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama to a yau wannan dafa jama'a ko shakka babu cikin abin da muke adawa da shi wasu mutane gaba shi ya haihuwa Na ta da wani da mutum ya yi tsarin iyali ya duba ya albashin da ake ba shi wanda ya zuwa da aka bada a albashi to da wannan lokacin kuma sai da shiga wannan ya yi ci domin ba kai ne ce ba mai ce ba shi kai ne da yau su saboda jama'a wannan gaban yana da wata gamar yawanci tsakanin cikin abin da baka san abin da za ka haifa ba wani abin da za ka haifa al'umma za ka haifa ma ne da kaza to ka zo ka da limani kuma ka barbara wa to ya kanta ka ga me yasa kuma da haka ke yi da da ka da shi abu na biyu wannan muka yi shi ne wannan na daga cikin hikima aure shi ne ka samu wanda zai kula da jama'a galibin matasa yaya yanzu muna kula da iyayen nan ba ba da ko Allah ta ku ya wani walidai da Isra'ila musamman bangaren iyaye mata saboda da yawa matasa sun yi gama da yawa da mana domin sai sun gama da mu to shi ke nan mu ma mun gama da su wannan kuskure ne ƙaru ba da manta wani matashi ya nemo aure mahaifiyar shi ta ce ba ta da ba malaman mutane suka same ta gashi yana da abin yana da sana'a ta ce wallahi ba kai da aka matsa mata da ce kuri aka yi take bukata kuma shi yana da kashi wanda ya kamata ya bata abinci amma bai aka za mata ba in ya tashi zai wanka ruwan da ne man shafa wanda ne ko mai shi ce to idan ya auro mata zai kara mata kaya wannan dalilin ne kawai ka ce ba ta yadda ba in gane wannan wannan fitina ce kato yana faruwa da yawa wallahi malamin mu ci a to ai yana aikin gwamnati ta ce wallahi ba ta san yana aiki ba sai ai da take ci a bakin su a wannan musiba ne saboda ka bayan Allah musamman wa'inda suke da iyaye tsakani da Allah ba tsaya na daga cikin manufan wannan. Shi ne irin sun gajiya ma'azara kuma ne in bi da rayuwa su da gajiyawa abu na uku wanda in na da kyau shi ne. bayan ka yi auren in Allah ya kaddara aka ce ga ɗan kwara ɗaya biyu uku duk mun ji a karatu malam aka ce gashi Allah ya karbi shi to wannan din yakan zamo maka katangan ƙarfe tsakanin ka da wuta ba ka ba wuta jihar mun ji wannan yanzu to ba fata muke su mutu ba fatan namu me rayuwa amma doriya akai in aka ce gashi sun mutu kai ba za su samu rayuwa ga wani musulmai da ko ba ka da ga da. ya bu ba ran da yake ya rasu da ya rasu cikin hanyoyin da ta bi ba ta nuna masa mutuwar sanda ba har sai da ya dawo ta kwantar da hankalinsa har ya sa sadu aure bayan sun gama ta ce tuna ko su ba ka wani labari al'umma kaza kayan da suka ara an zo karɓa kuma yau ne ranar karba sun ce a a yake ba su kyauta ba ta ce ko shi ke nan. mu ma ɗan da Allah ya ba mu abu ya ta Allah ya ma ta mura wannan abin ya zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi ya yi annabi annabi addu'a Allah ya sa albarka ta tsaro kuma aka haifi wannan yaron ya zo ma manzon Allah da shi manzon Allah ya masa addu'a malamai suka ce sai da ya haifi ya'ya goma duka sun haɗa ce ba kun bai yi wannan da kuma sannan na da biki na kuma wanda shi ma shi ta kiyaye shi ne Allah ya ba ka ya'ya mata a haihuwa ce samu da mazan da mata shi ma wannan gaban yanzu nan da ke na ake harka cikin abin da ya zo mana kenan da yawa akwai wanda suke adawa da haihuwa ya'ya mata ni wallahi na ga wannan asibitin kofar kai ta kai mata ta wani bawan Allah shi ma zo da mata shi suna shiga Allah ya kaddara na shi tare na wa suka fito da munna suka ce ta haihu me aka samu yan mata nan da hankali shi ya tashi ce ni ina kan hanya ne zai zawo uku ya jefa ya ma wani wanki dama ya dakon tatta sai aka shiga rangan nan asibiti a guje a can ta haihu aka fito da ita muka yi da ita take tambaya mai gida aka ce ya fi amma ga abin da ya bata ta fashe da kuma ta ce dama ya ce matukar ta haifi ya mace sai ya fi jara to shi ne ba wannan abin da na yana faruwa wanda ke suke karantar ba a islamiyya suna da shi wannan

su muke domin da yawa yanzu da zaka yi cewa muna fatan ne Allah ya samu ba mu cikin daɗi su kuma sun yi fatan me rayuwa saboda duk wanda bai yi mu iyayensa addu'a shi ya sani akwai matsala kai ma abin da bai yi za a yi ko ya zuwa kamar da dai da sannan abu na biyu shi ne na daga cikin manufar aure kamar yadda muka ci shi ne ta'awu taimaki iya ma da ya ba mu isan na daga cikin to ga ummu salama su yi da shi ta ce mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sai na Umar yana yawo da dare ko yana zuwa sai shi ba ta bana da nan da ne ya kira ba yace ba ta ga yana wani lada da Allah ya koro mana ba dan da nan da ko ma suna zuwa da shi shi kuma yana zaune da shi da sai na umar yace Allah ya ce ta tsakanina da amirul da kuma bai sani ba ila tana fitowa ta ce ya amirul mu'minin bashir sahibuka bil gulam annabi ya rubuta ya kai sarkin mummune kai ma abokinka bishara an haifa masa ne da me yake so nuna mana sai na umar da ya haka zuwa ya kira mata ta ta miki shi ko ta yi ba shi mata da za ta hawa in kai ne da hawa shi ko da za ta ci da hawa ba za ta so da hawa sannan na uku shi ne kosar da sha'awa sha'awar da zai ba akwai ba? sai ba da akwai dole ka ne na akwai ba. Ko saurara ana akwai ka shi sa. ga yi girma da da shi a cikin wani ya yi wani abu shi yana da a nan sai ko shi ko aka yi ba shi mahaifin nasa yana da aboki aboki yana da ɗa ya ɗan su ma sun kai amma shi wata mamaki sai ka mana shara ko kuma shi kama hanya daga da abokan su biyu da iyayen abokan za a yi tafiya cewa na ce ka sama wannan rana ya ce kwarai kuwa ya ai ka san yara ne ba su da tafa ni da na yi muryar yara na sun canza to shi ke nan zai mula ya ce ana a barka gobe da yaro ya zo gaida baban mai ce ba wani na kwana

sannan kuma iyaye a kawo domin layi ba zai matsawa ko su yi yara a ta kuma yi wannan kuna sannan gaba na kaci wanda ma da ya karanta mun da shi ma yi kokari mu tashi shi ne mu gina auren a kai baya in kuma ibada ne dole da ilahi ma kudiru ilahi ya kudiru in ka gina dan Allah to duk wajen nan ba ba za ki kuma in ba yi dan Allah ba to shi ke nan sai ka da ba jama'a mun ga da ko sannan abu da kuma wanda ma da gina ma shi ne a gina shi ba wannan da da za ka samu shekara goma da ya fi cima ne yau da ita za ka zauna za ka haihu da ita kuma ce ba ka wani kuma cikin abin da zai ce maka shi ne ma za su tuna yau wa ɗaya kake sama ita take ne ni hakuri gane shi shi ya yi mana yau kuma ta yi na yin gafi wa akwai matsala shi ya sa wani mutum aka ce ya zaki mata biyar mata biyar yau da ke ya aka an ce ya samu matsala da zai yi ya tafi ba sai dai sun ce haba abubuwa ɗan da rage ke na tafi kan yin ta ce ba haka da ima ta biyu ce haka ce wallahi ban ya ce biyu ina ya yi mana makoci ya da yau tana ce ya sake mu duka ma za ta yi shi gidan ya dawo ya ya dawo ce ba ka labari ka ji abin da ya faru ya saki matar duka ni ma na ya ce ya in ka dawo ka tabbatar ya ce ni ma ya na tabbatar. ya fi shi. Ku gane ne Wallahi shi na shi mu na ba ba ba. wanda ya kamata in ka ce wai ne maka ɗari bisa ɗari bayan ka zama kai ne kai kamar na wannan ana yasa a lokacin abin ma ne da wannan shi mana abubuwan da na ɗan nuna ta ina kwana na ruwan da ba mu yi kwanai shi a bin lokaci ba a nan da kawai ya fi shi da saboda yanayin lokaci ina ganin malin ya ta tambaya da mai yana tare da mu bayan ma da akwai guda uku da aka samu ga su a gabana a takarda ta farko amma ta ba ta da munasaba da abu ita ce ta farko wai me ake ce makarni na faɗa cewa da na faɗi ɗaya daga cikin malamai wasila ibn al-asqa dan shi ya rasu a karni yana cin malaman karni na bakwai abin da ake ce ma karni shine shekara ɗaya kauli rajihi kenan shekaru ɗaya al-iqdu shekaru goma shekaru goma shekaru sai wanda ya ce waɗanda abubuwa ne su ta zama tilas kan mata da miji to wannan na bari cewa abubuwa ne masu yawa uku da wajibat suna da yawa zaman su ya kamata a ce a musu ciki dai kawai daga ciki ka wajibi na farko Hanyar na farko shine wanda suka yi tarayya a ciki shine tarayya a addini ko kuma ya kasance ita kitabiyya ce da kuma sauran wanda ake lissafa suna da yawa sai wannan assalamu alaikum tazara haihuwa a musulunci ya halatta saboda akan sami sabanin ra'ayi wajen wasu malamai to bala ya fara magana kai akwai abin da ake ce ma takaita iyali akwai abin da ake ce ma tazara haihuwa ko tsarin iyali takaita iyali babu wani malami na Allah a cikin malamai musulunci da ya ba da cewa ya halatta me ta kai ta iyali sai mutum kamar yadda ba da ya ce wani ya ce shi ya'ya uku yake zai haifa ko yi biyu wannan ba daidai ba ne nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuqukum wa iyyahum a wurare biyu mu muke azurta ku da su ko mu muke azurta ku da su duka duka ina hannun Allah saboda malamai suka ce bai halatta ba wannan amma tsarin iyali ya zama akwai tazarar haihuwa an haifi yaro kila kafin a masa kanyi a ce shekara ya shekara hudu wannan malamai da yawa yi magana a kai kuma ya halatta akwai na ɗabi'a Allah ta'ala yana cewa walidatu yuqina auladukum hawlayni ila ghayri man arada an yutimma rida'a malamai suka yi sifati suka ce wannan na nuna inda yaro zai shekara biyu sannan a masa kai kaga ya koshi kuma an an samu an samu tsarin iyali sannan akwai hanya ta al'azu wanda mafi yawancin malaman mu sun tafi akan halalcinta daga ci akwai hadisi sahihi yana cikin bukhari kunna na'zi wal qur'anu yanzil wa lam تنزل آية تنهانا عن العزل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من كثر شيء منها عزل قرآن هنا سقاقون بحنا وعلى ليس تتمنى اجتماع هنا تيكا سام طارق يعني وتمت ألا تيبي الذكر مفاهي دين دما لبيش كي تتمنى أكثر من حكومة تربية يأخذ شما لبي أقار بياني أقار بياني أكثر الله أكثر alaikum kamar da muka ji saboda yanayin lokaci ga mai mai da dalilin wanda shi ne uban ango ina ganin zai hada da ango zai hada bayanan zai yi yana da fatan malam in mun sake neman kofa ko kofa da zama a buɗe na san duk wanda ya zo nan tsakanin da Allah ya fa'idantu kuma ilimi ne da kowannen ko da baka da aure kake bukatar irinsa muna fata Allah ya ta kai da sai Allah ya kara mana yawan a cikin wannan al'umma kuma Allah ya kara masa lafiya da hakuri da juriya a cikin wannan al'amari na da'awa markazin da Allah ya sanya masa albarka a da bai yake fa'idan so Allah ya kare wa mu malamin lokacin da ka ba da nan cikin wannan da sai da Allah ya Allah insha Allah أعوذ بالله من العليم السلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما على لله سبحانه وتعالى إيراية من أن أولا المسجد أكبر عند وكما لهم أشياء وعند الشيء الأول الله يسلمك نعم نعم نعم الحمد لله نعم نعم muna fata Allah ya ma malam ya yarce shi kuma dan uwa malam babu da ruwa gari ya Ahmad da Zaria ya taso daga Nasta Kano ya zo dai ya gabatar mana nan da aiki da muhimmanci shi ma muna roƙon Allah ta'ala ya masa ya alkhairi Allah ya albarkaci ilimin su ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka so kamar yadda gabatarwa yake zama da abubuwa guda biyu idan a matsayin mu ba kuma matsayin hannu to alhamdulillah a farko dai muna godiya ga Allah da baraka wa ta'ala da kuma dukkan waɗanda suka samu halarta ko da suka aiko da sako na fatan alheri na jihohi da wannan sha'ani mu a yau Allah ya yi lokacin da muka samu irin wannan sha'ani na kalla ayoyi da yawa a lokacin da kan shi ga yadda al'umma suka kimanta al'amari na wani jami'a Allah ya sani abin yana zama da kwarai da gaske kuma yakan sa dandana da karaya har na kan yi na damar kila wasu matakai da ɗauka kila da wani ma'amala da wasu mutane da abin da zai kila ba da shi a rayu ko kasar wannan to amma dai gaskiya yakan da sa mani lallai ya kamata ya daɗa tsara ta tsantsan al'amarin jama'a da kashe muhimmanci muna fata Allah ya baka da sai shi ango muna fata yadda Allah ya tasu da wannan amarya tashi to Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan aure su, kuma game da malamin da muna da Allah ya tabbike su da juna su kwana junan su kuma su tabbike junan su Allah ya rika ta su ji da Allah ya rika su zuriya ne ba Allah ya yi ba su zaman lafiya da kirkiya da umma a zuriya da amfanin musulunci da musulunci a kame da dan uwa malam salihu tsari ne cewa akwai bukatar waɗannan zama irin wannan kuma na da ya yakan manyan malamai su barista don su suna ta da wannan al'amari da kuma sanarwar to insha Allah ta'ala muna fata a ƙarƙashin wannan tafiya ta ta wannan hukuma ko kuma ta wannan masallaci lallai wannan ya haka mana an bukatar samar da wani majalisi wanda za a samu kwararru suna tattaunawa da 'yan matan don su ba su don akwai wanda aka yi marar guidance alhamsar ina na rayuwar turai ko turawa to mu kuma musulmi ne addinin mu shine an gaba da komai kuma ya fa ya nan mana komai to gaskiya insha Allah muna fata mu samar da wani majalisi da za a jirga tattaunawa da tsakanin 'yan mata da kuma da malamai mata ko malamai maza da ta yadda yadda ya kama da wannan tunanin muna fata in aka fadakar da al'ummar ko za a samu ci gaban fadakarwa sai su ci da fahimta tsakanin ma'auratai ya zai samu sai a samu zaman lafiya na auratai a cikin gidajenmu sai a samu yara masu mutunci masu tafiya, wanda al'ummar da za ta haka su ma mazajen muna tunanin insha Allah ita da musamman marayu da kuma da suke ke muna fata Allah ta'ala ya yi wannan ne ya samu kuma ya ba mu aiwatarwa muna fata eh, shi malam ya gabatar da misali dukkan wanda ya lokaci ya zo Allah ta'ala ya kowa kuma Allah ya saka mu kowa da sai a cikin littafin kyawu ayyukan mu Allah ta'ala ya saka kuma muna godiya Allah ya saka mu kowa da sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in sai na ta to dole ne ki sallallahu alaihi wasallam amma الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الابرار اللهم اهدنا سبل السلام ونزلنا من سجن من العدو ربنا حق لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan shugaba na Muhammadu Buhari Allah ya kare shi lafiya Allah ya kare shi kuzari wani ubangiji alkhairi ubangiji Allah ya bashi fa'auta da su wanda ba tsinke shi ba ubangiji Allah ya sa fahimta dan adam ne shi adadi ne kurakuran da yake yi ubangiji Allah ka nuna masa ba shi ko gyarawa din ka mu amfana Allah ka ba mu zaman lafiya wannan musibu na kashe a al'umma da zai ta'addanci ne ko ba da makamantan su ma da Allah ta Allah ka mana maganin su Allah ka fara mana su Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin addini mu a cikin gidajen mu Allah ubangiji ka taimaki musulunci ka dauka cikin da musiba ke da ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي ta, حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kamar ce da Allah ya shi shi shi da da Eh, eh, eh. <laughs> na sa aji kana kyan wani rari eh